واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da zuwa a wannan yammaci a wannan dare na laraba hudu ga watan hudu bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam daga maka zuwa madina wadda take da shekara 1443 daidai da tara ga watan goma sha daya dubu biyu da ashirin da mai miladiyar annabi isa alaihi salam a cikin wannan darasi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratun nisa a aya ta wajen 113 ko ko goma sha nawa na muna ganin a ta ɗari da goma sha uku muka tsaya za mu tashi da goma sha hudu ke na لا خير في كثير من نجوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم magana ne a ayoyin da suka gabata yana yin fada a kan duwanda suka aikata mummunan aiki ko suka zalunci kawunan su sannan suka nemi gafarar Allah za su samu Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne sannan yace duk wanda suka aikata aiki na laifi to kawai suna aiwatar da shi ne a karan kansu domin matsalar shi za ta komo a kansu allah ku masani ne sannan kuma mai hikima ne ya ce duk wanda ya aikata wani kuskure sannan ko kuma bayan ya aikata kuskure sai ji wani da shi wanda yake bai aiwatar da komai ba aka makala mai to wannan ya yi lodin ƙariya da kuma zunubi mabayyani sannan Allah yake ba dan falalar da Allah ya yi maka ba da rahamar shi ba a gare ka da wasu jama'a daga cikinsu sun yi ƙoƙarin sun yi burin su batar da kai kuma Allah yake ba za su iya ba ba za su iya batar da kowa ba sai su kuma ba za su iya cutar ka da komai ba domin Allah ya saukar maka da littafi sannan ya saukar maka da sunnar annabi muhammad wato hikima sannan ya sanar da kai abinda da baka sani ba sannan allah mai kowa da komai ya kasance falalar shi mai girma ce a gare ka allah ya ambaci waɗannan ayoyin yana yin magana da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana magana kan cewa sunnar annabi ma wahayi ce kuma ita ma saukar da ita kai a lokacin da ya gabata an karanta waɗannan ayoyin har malam yake magana akan wannan ayar musamman wannan ayar ta ƙarshe da yake cewa ba don falalar allah da ya maka ba mai girma da wasu so su batar da kai domin allah ya saukar maka da littafin alkur'ani da hikima shine abin da yake cikin alkur'anin na ma'ana sannan ya sanar da kai hukunce-hukunce da abubuwan da da ba su zo maka ba allah falalar shi tana da girma babu wata falala fiye da falala ta annabta babu wata falala sama da wato manzancin da allah ya bai wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا Allah ya turo bai turo ka ba sai kakaf ɗin mutane kana mai bushara mai gargadi Lallai mafi yawancin mutane ba su da sani akan haka ya kawo ayat da take cikin suratul ahzab wa Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata آه، آية في سورة آه، آل عمران وذكرت سورة آه، الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم سلم يا أم بتعديد أبو هريرة دا إمام مسلم يرويتا يكي سوى والذي نفس محمد بيده na rantse da wanda ran annabi muhammad yake a hannun shi la yasma'u bi ba wanda zai ji labari na min hadhihi al daga cikin wannan al'ummar yahudiyyun wala nasrani wannan ba yahude ne ko ba nasare ne babu wanda zai ji labari na cikinsu summa ya mutu sannan ya sake ya mutu walam yu'min billadhi ursiltu bih bai imani da abin da aka turo ni da shi ba illa kana min ashabin nar sai ya zama cikin yan jahannama wato ba hanyar da mutum zai samu aljanna sai ta hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan ya kawo hadisi wanda yake nuna fadalar da allah ya ma annabi muhammad da girma da kima da allah ya baiwa annabi muhammad wanda aka ce ba za shi za aljanna ba sai an yi imani da shi sai an yi biyo ta hanyar shi ai wannan ba shakka ƙololuwar girma ce sannan Hadithin bukari da muslim shi ma na abu huraira ya ce manzan allah ya ce kanat banu isra'ila ta susuhumul anbiya banu isra'ila annabawa ke jagorantar su kullama halaka nabiyun khalafahu nabi duk lokacin da wannan annabin ya rasu sai wannan annabin ya zo ya ainihin wato mai a matsayin Ya yace wa innahu la nabiyya ba'di babu wani annabi ni bayana balle a ce ko wani annabi ya zo ya zama halifa bayan ni wa satakunu khulafa'u tasbur sannan za a samu halifofi wanda za su yawa wannan halifa ne wannan halifa ne wannan jagora ne wannan shugaba ne sai haɓai suka ce fama ta amuruna to me kake umartar mu قال جاء النبي يقول ببيعة الأول فالأول وشكا القوري بيرجيجينيا دا وتقويا بايا الخليفة نتايا سنن نتايا سنن مبلي سنن مبلي yake watohun haƙahun ku ba waɗannan shugabannin halifofin na annabi haƙoƙinsu na biyayya da saurare da da'a fa inna allaha sa'iluhum amma tab'ahum domin Allah zai tambaye su game da kiwon da ya ba don haka ku yi masu biyayya kada ku saba masu saboda suna tsayawa a matsayin kujerar annabi Muhammad kada ku saba masu sai inda aka umarce ku da kafirci karara to nan ne sai ku yi ba biyayya babu da'a la sam'a wa la yana cikin abin da aka koyar mana koya mana a lokacin da ya gabata a waɗannan ayoyi da suka wuce wanda yana nuna muna da ƙima al'umman manzan Allah dan ko Allah ya turo mana mafi sai Allah ya ce la fi kathirin min najwahum babu alkhairi a cikin mafi yawancin ganawarsu wato ganawar mutane da suke ga abin da suke ganawa da shi mafi yawa ba alkhairi a ciki mafi yawan abin da suke hira da shi a kan sauran mutane ba su da ainihin wato alkhairi a ciki yake illa man amara da sadaka sai ganawar wanda ya umarni da ba da sadaka au ma'arufin ko kuma ya umarni da wani aikin nagarta au islahin ko sai ganawar wanda ya gyara bainan nasi tsakanin mutane tsakanin wani da wani akwai baraka ya je aka gana aka ɗinke wannan barakar to sai ko waɗannan abubuwan guda uku man amara bi sadaqa aw ma'ruf aw islahin bainan nas to mafi yawancin ganawar mutane ba alkhairi a ciki sai waɗannan guda uku sai ce kamar ɗinke baraka tsakanin wato al'umma ko ƙabilu guda biyu wanda suka samu barka tsakanin wannan yana cikin ganawa ta aikin alkhairi aiki ne mai nagarta wa man ya fa'al zalik duk wanda ya aikata wannan abin da aka ambata umarni da sadaka umarni da kyakkyawa ko wani aikin nagarta ko in baraka da ta faru tsakanin kabila ko al'umma ko wani famili dan me yayi wannan ibtigha marzatillah dan neman yarda Allah wannan ba dan neman yarda wani abu ba ba dai dan neman wani samun wani abin duniya ba ko wani kwargini ba ko wani suna ba ko wata duniya ba ko wata dukiya ba sai Allah yake fa sawfa nutihi ajran azima to wannan da sannu za mu zo mashida. ajaran aziman lada babba in ji Allah Allah zai ba shi lada mai girma domin ya yi alkhairi ya yi nuni zuwa ga alkhairi ya shiga cikin tawagar alkhairi guda biyu mai aiwatarwa da mai yin umarni da aiwatarwa wannan gurin malam ya zo da wato ainihin dalili ko hujja akan wannan ayar da muka karanta yanzu wanda ainihin take nuni akan sulhuntawa tsakanin mutane guda biyu a hadisin da imamu abu dawuda ya ruwaito ya ce manzan allah sallallahu alaihi sallam ya ce ala asbirukum bi afdali darajati fa'in as wa salati wa sadaqa bana ba ku labari da mafi daraja wajen azumi ba wajen sallah ba wajen sadaka ba wanda ya fi waɗannan abubuwa ya fi samun daraja azumi domin daraja azumi kai kadai za ka same ta daraja sallah kai kaɗai za ka same ta daraja sadaka ta ajiyar za ta tafi daga gare ka har zuwa wani amma wannan har ya tara sadaka halu bala ya rasulallah sai sahabbai suka ce haka ne ya manzan Allah muna buƙatar a ba mu labarin wannan abin da ya waɗannan abubuwan girman daraja kala sai annabi ce islahu zakin bayi ɗinke barakar da ta faru a tsakanin mutum guda biyu ko ƙabila guda biyu ko gida biyu wa fasadi zakin bayin halika sannan wa fasadu zakin bayin bacin tsakani shine alhariƙa wato ainihin gaba da ainihin adawa tsakanin mutane kamar yadda yake a wani hadisin wanda imamu bai haƙi ya ruwaito shi a cikin shu'abul iman yake cewa zubair ibn al-awwam daga maula zubair ibn al-awwam yake cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce دب إليكم داء الأمم من قبلكم داء cutar al'ummomi kafin ku ta labako a cikinku ta lallabo ta shigo cikinku wace ce wannan cutar al'ummomin da suka gabata yahudu da nasara yake alhassad wal bagba shi ne hassada da gaba a juna wannan cutar ta lallabo cikinku wal bagba ita ko albagaba biyar halika ita ce mai askewa yana nufin mai shaye soyayya ta cusa gaba tsakanin mutane la'akoru ta niko sha'ar ba na cewa tana aske gashi domin an ce mata halika a'a walakin na ta niko jini sai dai tana shaye addini baki ɗaya wato ainihin askin mutane domin tana share soyayya soyayya ko ita ce asalin addini wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake a hannun shi shine wa shine Allah inji annabi Muhammad la tadkhuluna aljannata hatta minu. ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani da Allah zalla ولا تؤمنوا بي بلا بعد فكيا لي بذلا حتى تحابوا حرتكم سوجونكم أفلا أدلكم على شيء بلا نونا مكونا أبضا وند إذا فعلتموه تحاببتم إذا كيش ذاك قونا جونكم أفشوا السلام بينكم ويا تكلم تكانكم جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم wannan hadisin imamu tirmidhi ya ruwaice ya shi bayan imamu al-baihaqi haka nan hadisin ummi salama binti uqbata رضي الله عنها تشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم ذم ألا ناجيوة ليس بالكاذب من أصلح بين الناس بامك يشيبني wanda yake gyatta tsakanin mutane faƙala khairan auna nama khaira ya faɗa alkhairi ko ya ruwaici alkhairi sai je yayi magana ta kirki sai ce wane yana gaishe ka wane ya ce ai yayi da na san abin da ya faru a tsakanin idan da zai ganka da kaza kaza ya dauki alkhairi ya faɗa alhali ba a yi hakan ba shi ma sai je ya samu wancan sai ruwaici alkhairi taya ya gaya mai dan da wane da da sun hadu sai ya zama gaisawa alkhairi ne an ɗinke baraka to wanda yake yin haka manzan Allah yake ba makaryaci ba ne sallallahu alaihi wasallam muna gane wako saboda mai ɗinke baraka don haka shi ya fi wato ainihin sadaka sannan shi ya fi ladan sallah shi ya fi ladan azumi wannan dinke tsakanin mutane din biya dara waɗancan wato ainihin darajoji wanda ya wannan Allah yake cewa zai ba shi lada wanda yake babba kamar yadda nan yake nuna cewa dalun khair domin shi mai shiryarwa ne zuwa ga alkhairi sannan ya shiga cikin tawagar masu alkhairi guda biyu wato kamar mai aiwatarwa ga wannan alkhairin don haka ahra an yadda kula fi zumratihim ya daidai da wanda yake aiwatarwa to wanda ya nuni a aiwatar kamar mai aiwatarwar da haka ya shiga ciki kamar yadda wato ainihin hadisin da imam muhammad ya ruwaita shi ma hadisi ne wanda yake tabbatacce cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum da ya zo ma manzon allah ya ce in zahab in na dalla ala alkhairi ka fa'ili yake je ka mai aiwatar da alkhairi mai nuna ayi alkhairi kamar mai aiwatar da shi ne kaga ya shiga a ciki kamar yadda ya faɗa a cikin wata riwaya yace man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili wanda ya nuni akan ya shiryar ya yi nusar zuwa ga aiwatar da alkhairi to wannan yana da lada irin ladan wanda ya aiwatar da shi mai nuni da mai aiwatarwa mutane ne guda biyu na alkhairi to wanda ya nuni ya shiga cikin tawagar kamar wanda ya aiwatar ne sannan yake cewa sai kuma daga nan allah mabuwayi da daukaka ya faɗakar kan abin da zai zo nan gaba kan wanda yake canza magana wa yattaji bihi ittijahan ghayra sahih ya fuskantar da ita ga wata alƙibla da ba alƙibla ba ce mai lafiya don mai don ya dace da san zuciyar shi to wannan yakan kai shi zuwa ga kafirci kuma baya halatta a yi koyi da irin wannan sai Allah ya ce wa manyan yushaqiqir rasula duk wanda ya saba ma jakadan Allah manzon Allah cikin abin da ya zo da shi na gaskiya ya saba mai yayi wani wajen da ba nan annabi yayi ba min ba da ta bayyana lahul huda bayan shiriya ta bayyana a gare shi karara bayan gaskiya ta fito fili hujja ta bayyana ta ɗaukaka sai ya yi wani wajen wanda ba nan annabi yake nufi ba wa yattabi sai ya bi ghaira sabilil mu'minin wata hanya ba hanyar mu'minan farko ba sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'in ya bi wata hanya wadda ba tasu ba ya bi wani addini wanda ba nasu ba sai dai tsananta ma shi bin wata hanya mai saba ma hanyar su a cikin aƙida ko kuma hukunce-hukunce sai Allah ya ce duk wanda ya wannan menene jawabul amr ko jawabu shar wa man yushaqiqir rasula yushaqiq shine fi'lu shar to ina jawabu shar nuwallihi ma tawalla Allah yake za mu jibinta mashi ma walla abin da ya jibinta za mu ainihin kyale shi da abin da ya zaɓa yana nufin na ja'al waliyan ma tawallahu min al za mu sanya mashi wato za mu sanya shi mai jibintar mai kula mai so ga abin da ya zaɓa saɓanin na annabi na bata saɓanin na annabi za mu ƙyale shi da wannan abin nashi na bata yana cewa bai an nukhalli ya baina huwa baina za mu ƙyale shi tsakanin shi da wannan abin da ya zaɓa na duniya wa nuslihi jahannam sannan mu shigar da shi cikin wutar jahannama ya babbaku da ita ya konu da ita kuma ta dindindin wata atmosfera hir da wannan makoma idan ta zama jahannama ce saboda san zuciya kaman ka lissafa irin abin da 'yan bida suke yi a yanzu musamman irin wannan yanayin da wasu na ganin wai bai kamata ana magana a kan bida ba wai bai kamata ma ana magana a kan maulidi ba an wuce wannan dan mai za ta yi magana ko ba ku zo ku yi magana to in jiwa yin magana kan barna ibada ce ko sabo ne to tun da ibada ce dan me za a mai saban yana yi a kyale shi ana kallon shi haka annabi ya shi annabi ya taba barin yin magana akan barna kuma ya taba barin yin wato magana akan ibada da yin magana a kan barna don a bayi ibada ce yin magana a kan ibadar don a yi ta a natsu da Allah shi ma ibada ne to don me za a bayi tun da annabi bai bayi ba ga sun zaɓi abin da ba na annabi ba don me za a bar yin wannan magana don saboda suna da yawa don saboda masu rikin gaske yan kaɗan ne ko ku a'a don wata fikira ta shigo ta neman duniya wai a daina yin magana a kansu wannan zance ne shi ma ɗan duniya don haka yaya annabi yi sai a koma can wajen ya bar irin wannan saboda suna da yawa ya bar irin wannan don ana yi da yawa mutum ya bar ibada kenan ma'anar shi mataki ne na ɗaya kamar yadda kake ganin wata fikira yanzu tana fitowa wai a sulhunta tsakanin addinai guda biyu ga kirista ga musulmi wai a sulhunta wai a rika tafiya tare ba tsangomar kowa wannan fikira ce ba yahudiya shaidaniyar fikira ce haka annabi ya zo ya sulhunta tsakanin shi da waɗanda ba musulmi ba aka rika tafiya tare annabi ya yi wannan to sahabbai halifofi guda hudu sun yi wannan to don mai kai yanzu za ka zo ka yi wannan da wa kake koyi kenan da kafirai koko da sahabban manzan Allah wanda suka gada wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fikira ce ba yahudiya manar ki ana haka ana haka har a zoje maka imanin naka ka mutu ba daidai ba dama Allah ya faɗa cewa suke wajju lautu dihinu fayu dihinun fata suke yi ina ma dai ku sassauta su ma su sassauta sai a haɗu a tsakiya a rika tafiya ba mai tsangomar wani baka magana a kan ɓarnarsu su ma ba za su magana a kan ɓarnarka ba to injuwa har Allah ya ba mu labari tuni cewa za su faɗi wannan za a yi wannan idan haka wannan haramun ne bai kamata a bar irin waɗannan barnar ba in ji Allah Allah ya ce duk wanda ya saba ma manzon Allah bayan shiriya ta fito fili in shiriya ba ta bayyana a gare shi ba ya kama abin da ba na annabi ba sai a gaya mai kaga bai sani ba kenan amma ya sani sai wani wajen alhali annabi ba nan yayi ba sabon manzon Allah magabata sun yi nan shi kuma yayi nan kuma ba bai sani ba ya sani to wannan nuwallihi ma tawalla wa nuklihi jahannam za mu kyale shi da abin da ya zaɓa a ƙarshe mu shigar da shi jahannama sannan wasa a masira fir da wannan makoma idan ta zama wato makoma ce ta jahannama ya tabbata cikin hadisin da wato ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisin da Imam Bukhari Imam Muslim sun ruwaito cewa khairukum qarni fitan mutane a ci a sune su ne karni zamanina shekara ɗari bayan wato zamanin annabi muhammad shekarun da suke zamanin annabi muhammad karnin annabi muhammad shine ne mafificin karni sun mallari ne nuna sannan waɗanda ke biye da waɗannan ثم الذين يلونهم سنن sannan waɗanda suke biye da wanda suke biye da na annabi Sun mai يجيء ƙaunun sannan wasu mutane daga baya za su zo tabdu shahadatu ahadihim yamina wato ainihin rantsuwa ko shaida ta ɗayansu za ta gabaci rantsuwar shi ya yi shaida sai rakka rantsuwa akan wannan wata buduru yaminuhu shahadata ko kuma ya fara girba rantsuwar sannan yin shaida kuma ba lalle ba ne abin da ya faɗa ya zama gaskiya wai so yake ɗaure abin ya yi shaida ya yi ƙarya ya yi rantsuwa ko kuma ya yi rantsuwar sannan ya zo ya shaida za a samu irin wannan me ya kawo rantsuwa ka yi shaida kawai aka ce Allah ya ce za ku yi shaida ku yi shaida da gaskiya ko to bai gitta rantsuwa a wajen ba to wannan wato ainihin shi ne zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da zamanin waɗanda suke biye da sabon manzon allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya kawo hadisin da yake nuna mafificin wannan zamanin wato ainihin waɗannan bayan allah a wannan zamanin ne ake ɗauko ajiyi domin wannan zamanin alkur'ani ya sauka wannan zamanin aka samu mahardatan da har suka harjace muka samu wannan zamanin aka rike hadisan manzon Allah har suka harjace na baya suka samu bayan sun harjace sun rubuta to don me za mu ɗauki addinin mu ba a wancan zamanin ba a nan gurin aski ya kawo wato ainihin alƙur'ani da sunna da ya ce wa yadda bi ghaira sabilil mu'minin waɗanda suka bi hanya ko suka bi hanya da ba hanyar muminai na farko ba su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ihim sai ce waɗannan tabi'i tabi'ihim ko ko a gaira sabilin mu'minin wannan sabilin mu'minin ce ita ce alƙur'ani da sunna saboda hadisin da ya zo wanda yake ya tabbata daga annabi hadisin aisha radiyallahu anha cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhum fa huwa raddun wanda ya kago wani abu fi amrina a cikin addinin mu hadha wannan ba a cikin al'amarin duniya ba a cikin al'amarin addini shine amrina hadha al'amarin mu wannan ma laita minhu ya kago abinda babu shi a cikin addinin sai ce fa huwa raddun to an maida mai abin shi radd masdari ne amma yana nuna yana nufin fa huwa mardudun an maida mai abin shi ya dauki kayan shi Allah baya so annabi baya so ba ruwan shi da wannan saboda mai kage ashe kagowar rusa aikin mutum take kamar yadda ibnul majishun almajirin imamu malik yake cewa sami'tu malikan yaqul man ibtada fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan qana risala duk wanda ya ƙagi bid'a a cikin musulunci yana rai cewa cikin musuluncin take yana ganinta mai kyau ce to wannan a cewa cewa yake yi manzon Allah yayi ha'inci ya rage wani abu shi bari ya zo ya cika to wannan ya rusa addini tunda ya ce annabi muhammad ya rage ko ya yi ha'inci ya ɓoye wani abu don haka wannan sababiyar aikin shi ya ruguje ne ya lalace sai ya koma ba ko kwandala ba komai wajen allah don ga gaskiya ta bayyana shi kuma yana hauragiyar yin wani gurin da ba nan annabi Muhammad ya zo da shi ba sannan yake cewa bayan wannan hadisin hadisin da Abu Huraira ya rawaito a cikin Muslim kamar yadda Malik ya rawaice shi a cikin Muwatta yace man man ana faratuhum ala al-hawl ni ne zan gabace su akan tafkin al-kautsar wala unazi anna aqwaman annabi ya ce zan yi ja'in ja da wasu mutane sun mala'agliban na alaihim sannan zan rinjaye su fa'akuni har in ce ya rabbi ashabi ashabi ya Allah ya mahalicci na sahabbaina ya Allah sahabbaina fayuqal mutane na mutane na fayuqal sai a ce innaka la tadri ma ahdathu ba'daka kai baka san abin da suka kago ba bayan baka sun zo da wani abin da ba addini ba a wancan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ya wajittu anni qad ra'aytu ikhwanana na so ake na ga yan uwan lokacin da Abu huraira yake ba da labarin cewa manzon Allah ya je makabarta sai ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqun amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku mutanen wannan makabarta mu ma Allah ya so muna nan tafi zuwa annabi Muhammad sai da manzon Allah ya shiga yake cewa wajidtu anni qad ra'aytu ikhwani na so a ce na ga yan uwanmu sahabban manzon Allah suka ce alasna bi ikhwanika ya rasulullah manzon Allah mu ba yan uwanka bane sai ce bal antum ashabi ba wannan magana yan uwantaka ba kawai ku sahabbaina ne ku almajiraina ne kari akan yan uwantaka ku sahabbaina ne قالوا يا رسول الله ya تعرف ba a بعدك من ummatin. suka ce manzon Allah ya za'i ka gane wanda suka zo bayan ka cikin al'ummarka al'ummar da suka yarda da kiranka ya za'i ka gane su alhali baka gansu ba قال أرأيت لو كان لرجل خيل بر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيلا sai manzan Allah shi ya tambaye an tambayi malam malam kuma shi ya yi tambaya an tambayi annabi shi ma ya yi tambaya sai annabi ya ce a ra'aitun ku ba labari lau anna lau gurrin da wani mutum wanda yake da dawakai masu fararen fuskoki masu fararen ƙafahuwa waɗannan dawakan suka shiga fi khailin duhmin a cikin dawakai bakake irin mai waɗannan dawakan masu fararen fuskoki da fararen ƙafahuwa zai iya gane nashi a cikin baƙaƙen nan kirin? zai iya gane sosai zai iya gane sai zaɓai suka ce bala ya rasu lalla. sosai zai iya ganewa sai ce fa innahum ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min al to haka ni ma zan gane al'ummata za su zo a wunin tashin alkiyama masu fararen fuskoki fararen hannaye da ƙafafuwa saboda alwala al'umman manzon Allah suna alwala suna sallah wannan alamar ta alwala za ta bayyana a kiyama za su zama farare tas nan guraren da haka zan gane al'ummata za su zo amma za a riƙa kore wasu mutane a wajen alkautar ba za su sha wannan alkautar din ba ni kuma ina cewa ala halumma ala halumma ala halumma ku taho nan ku taho nan anan cewa yi ashabi ashabi mutane na Allah mutane na Allah فيقال إنهم قد بدلوا بعدك a wancan hadisin sai manzon Allah yake ai su sun canza bayan baka sun zo da wani abu daban na bid'a na ƙurafa, na kage-kage wanda ba a san shi a cikin addini ba sai manzan Allah yake fasufkan fasufkan fasufka manzan Allah yake to nesa da su dai nesa dai da su ai nesa da su sai a kore su dan me dan sun canza addinin da annabi Muhammad ya zo da shi wani ma yana cewa duk wanda baya maulidi wai kafiri ne duk wanda baya maulidi sai aka ce to don me sai ce hawa yana nufin wai duk wanda baya kan annabi to ai san annabi daban maulidi daban kan annabi daban maulidi daban kan annabi yana da aya kan annabi yana da hadisi to maulidi kuma fa yana da aya akwai suratul maulid to akwai hadithul maulid ba ka da aya kwaya ɗaya a cikin alkur'ani wanda take nuna manzon Allah ya yi maulidi ko sahabban shi sun yi maulidi babu sannan ba ka da wani hadisi da aka kulla tun da ake hadisi ba a taɓa yin babin maulidi ba a cikin bukhari babu a cikin muslim babu a cikin abu dauda babu a cikin tirmidhi babu a cikin nasa'i da ibnu maja babu a cikin masani babu to a cikin iziya da risala da askari da lawwali da kani da mudawwana babu to ai za a samu shi don me za ka yi abin da ba ka da dalili ba ka da qala Allah ba ka da qala rasuluhu wai saboda san zuciya wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ya bi wata hanya da ba ta sahabban manzon Allah ba ba ta tabi'ai ba sai Allah ya ce nuwallihi ma tawalla sai mu kyale shi da abin da ya zaba a lahira wa nuslihi jahannam mu shigar da shi jahannama wa sa'at masira tir da makoma kuma idan ta zama jahannama ba ka da wani mugun guri a duniya da lahira da ya kai kamar jahannama muni za ka kar ka yi ƙoƙarin ka shiga jahannaba ba bajinta ba ce wallahi kakawa ce saboda zaɓar wani abu daban wanda ba ruwan allah da shi wai kada jama'ar ka su kauce su baka guri ko kuma kada a ce ka gaza kada a ce ka hwaɗi to ka fi sahabban manzan Allah san manzan Allah da kai da sahabban manzan Allah wa ya fi san manzan Allah kai da kai da su waye ga manzan Allah to kai da kai da su waye hada jiki da hannu da hannu da manzan Allah to kai da kai da su wa ya aura wajen manzan Allah wa manzan Allah ya aura wajen su to kuma sai ka fi zan manzan Allah sai ka fi su kaunin manzan Allah duk su ba su yi ba sai kai daga baya ka ce wai haka kana da dalili don haka ba nan ba nan dole ne a yanke maku hujja ba wanda zai ce karka yi maulidi sai dai a ce karka yi sai da dalili in kana da dalili je kai ta yin abinka ko amma dai a alkur'ani da hadisi a duniyar musulunci ba ka da dalili ko na kwabo ba ka da shi don haka an kayi wannan za ka je ka haɗu da san zuciyarka idan an mai da kai wajen Allah ba ka da dalili ko na ƙwandala na haka za ka yi bayani a lahira za ka yi bayani inda ba ba uwa ba uba ba shehunka daga kai sai kabari sai aikinka za ka tafi da abu guda uku guda biyu za su dawo a kyale maka ɗaya za ka tafi da jama'arka za ka tafi da dukiyarka za ka tafi da aikinka amma jama'arka dawa da dukiyarka duk za su dawo gida kowa ya sake masoyi amma kuma aikinka zai kasance tare da kai na wannan maulidin da kai zai kasance tare da kai sai a tambaye ka ina dalilinka a nan gurin ba wa'in wa'in dole ne ka faɗi gaskiya domin gurin gaskiya ne in kayi kana da dalili za ka samu alƙur'ani za ka samu a sunnar manzan Allah sai ka ba in ba ka da dalili kuma tun nan za ka ci ɗan banzan duka za ka sha shegen duka sannan kuma ta zarci don ka ce ma manzan Allah ya yi ha'inci ya rage maulidi bai faɗa ba kai bari ka zo ka faɗa ko ya rage abu ka za bai yi ba kai bari ka zo ka yi duk malamai suna kasa bid'a kashi biyu ce akwai bid'a mai kafirtarwa akwai bid'a wadda ba ta kafirtar da mutum matuƙar mutum ya san cewa wannan haram ne yake yi to da sauƙi-sauƙi saboda ya yarda amma yarda haram ɗin nan kuma halarce to nan ya ci karo da Allah kenan nan ne mafi tsanani mafi matsala Allah ka shiryar da mu wannan shi ne abin da ake yayi a yanzu ana ganin sai an yi wannan kai kada wannan abin ya rude ka wallahi in ka kwanta kabari ba mai ka ko baban ka ko ka wanda sun fi kowa kanka ba za ka iya ceto ka ba sai wa wa zai ceto ka aikinka in ka yi in ba ka yi ba kuma ka sani a lokacin Allah ya kama mana ya dafa mana Allah ya tabbatar da mu akan daidai ba dan iyawar mu ba ba dan wani abu namu ba wannan gamdakatar ne ka zanka kan gaskiya ayi ayi ka kauce ka kiya wannan wallahi dace ne na Allah ba kokarin ka bane kai kokari ka rike da kyau Allah ne yake son ka kakkai mamakin wanda ya bace a a yi mamakin wanda ya tsaya kan daidai wannan shine domin wadanda suke batattu sun fi yawa a duniya Allah na fada walakin na aksaran nasi la yu'minun ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر nasi la yashkurun Allah ya fadi wadannan a cikin alkur'ani ba guri daya ba ba biyu ba malam yake tunda mawdu'in suran yana nuna mana abinda surar take karantarwa yana nuna tabbatar da adalci tsakanin mutane sura kuma har yau ta yi mu'amala a cikin gurare da yawa ta bayyana hukunce-hukunce ƙarara cewa zalunci fa haramun ne ko da ko wannan zaluncin ya kasance a cikin tsari ne na akida yace walau lam walau ala man lam yakun fi nizam al-aqida da wannan da zaka zalunta bai da aqida ba musulmi bane ma tukun to ko akan shi haramun ne ka zalunce shi ko kafiri haramun ne ka zalunce shi balle a ce akan dan uwanka musulmi ya baka amana ya ɗauki dukiyar shi ya baka ka tsare ya samu ka samu amma sai ka mamaye sai kai ga lala da abun ko ka rika ɗauka a sace kana ajewa a can gefe wai dan in ka baki kai ma kayi naka wai wannan zalunci ne ko adalci wannan zalunci ne to abinda zai zo a nan gaba shine mafi girman zalunci domin yana ruguza wato igiyoyin musulunci baki ɗaya adalcin ma yana lalacewa shine shirka ga Allah sai Allah yake inna Allah la yaghfiru inna Allah la yaghfiru mushiriki a cikin ibada ko yana hada Allah da wani a cikin sifofin shi ilahiyya ko al'asma'u wa sifa to wannan Allah ba zai mai gafara ba kamar yadda ce kullin ladina kafaru ce makafirai in yantahu idan suka bari idan suka bar hada Allah da wani yughfar lahum ma qad za a gafarta musu abin da ya riga ya gabata na abin da suka yi baya sannan yake wa yaghfiru ma duna zalika Allah yana gafarta ma duna zalika abinda duk bai kai shirka ba nau'i nau'i na sako, liman yasha'u ga wanda ya ga dama wa man yushrik billah duk wanda ya hada Allah da wani faqad dhalla dhalalan ba'ida wannan ya bace bata mai nisa daga gaskiya domin shirka ita ce mafi girman nau'i nau'i na bata Allah yana cewa inna shirka la zulmun azim a Allah ya faɗa a cikin suratul an'am alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wadanda suka yi imani ba su cakuɗe imanin su da shirka ba shine zalunci anan to irin waɗannan su ne ke cikin lumana irin waɗannan kuma su ne shiryayyu in ji Allah amma wanda ya imani sannan kuma ya haɗa imanin da shirka to waɗannan ba ya cikin lumanar ubangiji ba ya kuma kan shiriyar Allah irin waɗannan su ne batattu tantirai a cikin bata sannan Allah ya ce in ya na min duni ba wanda suke bautata mawa min dunihi wanda ba Allah ɗin nan ba illa ina san sai gumaka mata wato asnaman mu'annasa gumaka ne mata kawai haka suke bautata musu kamar lata da huzza da manata kawai matan gumaka ne suke bauta in dai ba Allah suke bauta ba wa in yad'un sannan ba wanda suke kira ko kuma suke bauta yayin da za su faɗi ko neman agaji illa shaifanan marida sai shaidan ne kawai ɗan tawaye kawai suke bauta tamawa suke kira yayin neman wani agaji saboda suna yi mashi suna kiran shi sai Allah ya kwashi shedan din baki daya yake la'anahullah Allah ya la'anci shi ya tsine mai albarka to ina amfani wanda Allah ya tsine mai albarka dan me zaka kira shi dan ka samu agaji zaka fadi sai ka kira shehu shehu me zai iya maka yana can mace me zai iya maka zaka fadi sai ka kira wadan marina ko dan takun ko shehu dan godiyo yana can a kwance a sakkwato sai ka ainihin kira shi ne zai iya maka da shi da Allah wa ya fi kusa da kai sai Allah ya ce la'anahullah Allah ya fi mai albarka ma'anar shi ya nesanta tashi daga rahamar wa qal sannan sai ɗan yake la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa wallahi zan kwashi nasiban wani kaso mafruzan wanda aka yanka min ibadika daga cikin bayinka wato kaso wanda ya yanka makan shi zai rika kiran su zuwa ga yi mai bauta zai rika kiran shi zuwa ga kiran su zuwa ga biyayya a gare shi har su bi shi domin ya samu ya halakar da su ya samu kasan shi wala ubillannahum shekan yake cewa wallahi zan batar da su daga barin gaskiya da waswasi na wala umanniyannahum wallahi zan cusa masu buri a zukatansu tsawon rayuwa zai cusa mai sai ya yi daɗe sai ya yi sai rika aikin da ba wanda zai mutu ba ya yi gida a ƙasa yana ganin zai samu lokacin da zai cinye wannan dukiyar da ya wannan gidan a ƙasa ya yi gida a sama ya zo ya ainihin yi wasu abubuwan da kamar ba zai mutu ba ga addinin Allah yana koke ga bayan Allah suna cikin matsala ga duniyar ba kaza ta musulmi ba kaza garin yana fama da kaza amma ba ruwan shi da wannan so yake shi ne ya hole shaidan yake wala nahu, wallahi zan cusa masu dogon gurin doguwar wato ainihin rayuwa san doguwar rayuwa cewa ba hisabi ai ba wani bincike kawai ka hole wakka wala amurannahum kuma wallahi zan umarce su da ayyuka iri-iri fala yubtikunna adana al za su rika tsaga kunnuwan dabbobinsu كمن بحيرة لعل يفلات في سورة المائدة ما جعل الله <clears throat> من بحيرة ولا ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون Allah ya kore wannan abubuwan ma ja'ala al'allahu min bahira ba wata bahira da Allah mabuwayi da daukaka yake wato dabba ce da za a tsaga kunnanta ma'anar shi tafi ƙarfin a tatsu nonanta yanzu nonanta na gumaka ne tafi karfin a hauta saboda ta yi iya kaza Zai ta ƙare da na biyar kuma wanda yake namiji misali wannan sai a ƙare ta a tsaga kunnanta wannan ta gumaka ce ba za a hauta ba ba za a tatsi nonanta ba to wannan duk bara da kane na kafirai Allah ba ruwan shi da wannan abubuwa ba wata dabba da ta haifi wasu zarata da za a ce ba za a hauta ba ba za kuma a yanka ta ba ba za a tatsi ta ba duk wannan bara da kane na kafirai to shekan yace zai cusa masu wannan burin wala amurannahum fala kunna za su rika daddata azanal an'ami kunnuwan dabbobinsu da sunan sun yantu ba za a hausu ba wanda ta samu cikin wato ciki kwaya hudu ta haife su sannan ta haifi na biyar mace to wannan ta zama wato yantakka ga gumaka kawai sai Allah ya ce har yau shedan yana cewa wala amuran amurannahum wallahi zan umarce su da miyagun ayyuka na sabo fala yughayyirunna khalq Allah su rika canza halittar Allah suna tsaga wannan a ce baka tsine ne sai ai mai kalangu wannan a ce ai bagobiri ne sai ai mai rado rado wannan sai a ce ai baringe ne wannan sai ai mai bille wannan sai a ce a'a mai kama kaza ne sai a yi mai tun daga goshin har kan hancin mai wane ne ake ma wannan babbar bare ko shi ne ake tsaga kan hancin har ya zo har tun daga goshin har kan hancin ba haka ba ne shi kuma ba gobiri a yi mai wasu rado-rado nan a tafi har wajen kan shi kuma a yi mai wani shi kuma dan gidan mahauta shi kuma sai a yi mai bille ko eh, shi kuma wanda ake magado-gado fa shi kuma wane ne ha to kaga wannan da aikin shedan ne shedan yake zai kawata musu haka wasu kabila idan an haifi yaro a yau wai kada a bata dangin nan da nan ko da uban ya dan fara ganewa bai an ba za a je a samu yaron a datsa shi kawai za a zane shi a da wasu ma har a kirji ake yi a kirji da girmanta da komai ta zama baliga za a rika tsaga har kan nonanta saboda kada a bar gado wannan aikin shaidan ne yake fala'amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wallahi zan umarce su zan sa su abinda bai dace ba za su rika canza halittar Allah Allah yayi ka tubul haka nan ba tsaga amma daga baya iyayenka za su zo su sa a tsaga ka ayi maka irin waɗannan wannan wane ne to da shaida wannan baru mai ne sai a tsaga shi ayi mai tsaga biyu a nan gefe guda a nan gefe guda ko ku gefe ɗaya ke bi kowane ɓangare wannan wannan umarin dallaji sai a tsaga shi a waje kaza ko wannan wane ne wane ne sai a mai kaza duk wannan zanen shedan ne Allah ya kun gane yake wa man yattakhidhi shaytana waliyan duk wanda ya ɗauki shaidan abun so yana biyayya gare shi yana san shi min dunillahi ba Allah ba faqad khasira to tabbas ya tabe fusranan mubina tabewa bayyananna saboda ƙarshen shi zai shiga jahannama ya'iduhum shaidan yana masa alkawarin dogon guri dogon aiki wa yumannihim sannan yana cusa masu dogon guri a duniya cewa ba fa wata tashin kiyama ba fa wani sakamako tun mutum bai gamsu ba har sai ya rika darsawa cewa ya zalunci mutane din ya danne masu fayil din ya sa an kashe wasu din ya sa an binne dabba da ranta an rubuta suratu yasin a jikinta an binne ta da haka ta mutu duk Allah bai mashi komai ba anya ko akwai kiyaman nan kuwa an yaku wannan sakamako da aka ce akwai shi kuwa sai rika yin waɗannan maganganu yana ganin kamar babu saboda wai Allah ya jinkirta mai bai san ba alheri ba ne ake nufin shi da shi ya yi ɓannar an kyale shi ya kashe wani an kyale shi ya dizga wani an ya karere su wani an kyale shi wallahi ba alheri bane ta lalace Allah yake maka in Allah ya kama ka karab ka shiga cikin bala'i ka daina fita cikin shi kenan dindindin har abada to wannan alheri ashe ma ka yi ba daidai ba a jarraba ka don ba daidai kake ba ka gane ka dawo daidai wannan shine alkhairi Allah ya ce ya iduhum zai rika alkawarta musu wato ainihin dogon aiki dogon guri ai kai wannan sai shato wani aiki wanda ba aikin Allah ba ne ya nuna mai zai kai ya shato wani aiki na duniya ya Allah ya maka da wani gida da masallaci ya bayo wannan kuɗin ko da bayin Allah ya ɗauki ɗawainiya su riƙe kansu da wannan jarin da ya mai alkhairi sai shato wani dogon aiki wanda zai riƙa yi zai kai ba sai ya mutu yana ta cewa haka ka gama har gama za ka ci alfanu yana ta sa mai wannan dogon guri. waimannihim yana sa masu dogon guri a duniya har ya rika tunanin ba kiyama wa ma ya'iduhum ash-shaytan shaytan ba abinda yake alkawalta musu da irin wannan illa hurura sai rudi wanda yake ƙarya ne yana bayyana masu da amfanin abin nan kusa ba wata matsala alhali kuma yana sanya masu dogon buri har ajali ya zo ya same shi bai komai ba kai ba taba ganin waɗanda suka mutu ba irin waɗannan mutum sai ka nemi aikin da ya yi addinin Allah ka rasa amma kuma yana da maɗuɗin dukiya amma kuma ajali da yazo bai saurara bai ce kai mai dukiya ne sai ka yi aiki sannan ka wuce bai saurara fakat ciwon ɗan zafo kawai sai same shi sai wajen Allah don haka ka yi hankali wallahi ba shi kenan ba akwai lahira akwai komawa ka shirya ko baka shirya ba za ka wuce sai Allah yake cewa ula'ika ma'awahum jahannam irin waɗannan da shaidan ke cusa masu dogon guri makomarsu jahannama wala ya jiduna mahisan anha ba za su samu wata makakada ba wata makarkata ba inda za su koma su sakaɗe anha daga barin wannan jahannama ita ce kaɗai makomarsu to bayan Allah ya yi wannan bayanin da barazana da irin abin da shaidan yake yi don kada ya ruɗe mu sai kuma ya ambaci aikin mutanen kiri don ya yi barazana kuma sai ya kwaɗaitar da irin wannan sai ce wallazi na amanu waɗanda suka yi imani da Allah da manzan Allah da imani da ƙaddara alkhairi da rukunan imani duka imani da ƙaddara alkhairi da shari da rukunan imani duka suka gaskata Allah wa amilu salihat sannan suka yi aikin nagarta shine aikin da aka nufaci Allah da yin shi sannan kuma aka yi shi daidai sunnar manzan Allah ana bin sunnar manzon Allah akan wannan aikin wannan shine aiki na gari an yi domin Allah kuma an bi manzon Allah a ciki to wanda ya maulidi aje je ka cewa me yana yi domin Allah to amma akwai bin annabi a ciki to ta yaya za a yi Allah ya karba shine wanda ya imani da Allah sannan kuma ya aikin gari ya yi domin Allah kuma ya bi manzan Allah a cikin wannan aikin sai Allah ya ce sanu da shiluhun jannatin irin waɗannan za mu shigar da su gidajen aljanna ta jirimin tahtiyar anhar ruwa kala-kala na gudana a kalkashin gidajen aljanna khalidina fiha suna madawwama a ciki abadan har abada ba fitowa balle ko wahala da talauci da kora da tsangwama da kidinafin ya shafe ka babu wa'adallah wannan alkawari ne da Allah ya riga ya yi haƙƙan kuma tabbas ne gaske ne wa'adahumullahu zalika wa haƙƙahu haƙƙa Allah ya alkawalta musu hakan kuma ya tabbatar da shi tabbatarwa waman asdaqu min Allah qila to wa zaka samu a nan duniyar kakab asdaqu min Allah qila wanda yafi Allah gaskiyar zance wa zaka samu wanda yafi Allah gaskiyar magana babu ba wanda yafi Allah gaskiyar zance tunda ka yadda babu wanda ya fi Allah gaskiyar zance to ka yi imani da Allah ka yi aikin kwarai za ka samu aljannar da Allah ya alkawarta ba ko tantama domin Allah ba wanda ya gaskiyar zance wace wa man aufa bi ahdihi min Allah wa ya fi Allah cika alkawari ne akwai shi Ai da muka karanta baya wa man asdaqu min Allah haditha wawa ya fa Allah gaskiyar zance ne nan kuma wa man asdaqu min Allah qila wa ya fa Allah gaskiyar magana babu tunda mun yadda da wannan to mu yi aiki domin Allah bayan imani da Allah duk aikin mutum na nazarta in bai natsu da Allah ba yana kunge-kunge gobe wajen boka gobe ya kai ƙara Allah wajen bawan Allah to wallahi ba zai samu komai ba a wajen Allah sai ka natsu da Allah sai ka gaskata Allah sai ka gaskata jakadan Allah da duk abin da yake maka sannan za ka iya samun aljanna Allah amma haka rudu ga rudun duniya ba daɗi talauci maka tallama ka kayi ku rabu ku ƙi rabuwa da shi sannan kuma ka yadda ka mutu a haka rashin lafiya ta ma sallama ka ka je wajen likitan shi ma kanshi bai da lafiya yaushe zai iya baka lafiya shi ma bai da tabbacin lafiyar amma kuma duk da haka a ce ka mutu ba imani da Allah ka tafi wajen Allah kun bata ba lumana a ƙasa amma duk da haka kai kai ka samu zaman lafiya a gidanka ma ba ka da lumana a shagonka a kamfaninka a ofishinka ba ka da lumana wani yanzu ka yi kai wata raguwar ajiya ya tashi da kayan ba ba daɗi a duniyar amma kuma ka yadda ka mutu a ce baka samu aljanna ba dan Allah A asara nawa tashin hankali nawa ai yana da yawa ba iya ya kamata tsakaninka da Allah ya zama rafai-rafai lafiya lau to in ka mutu wannan wallahi in an tambaye ka ma ya ka taba jin wahala za ka ce ba ka taba sanin wani abu sunan shi wahala idan ka shiga aljanna amma duk abin da kake fama da shi na jin daɗi idan ka sake ka mutu ba imani to in aka shiga jahannama an tambaye ka ka taba jin wani abu sunan shi daɗi ka ce ba ka taɓa sanin wannan abin sunan shi daɗi ba domin ka shiga cikin bala'i ita ce jahannama Allah ka tsare mu Allah kai mana tsari da jahannama na ya kamata mu tsaya insha Allah ta'ala mun yi ne guda kenan fatan mu abubuwan da muka yi daidai to wannan dace ne daga Allah Allah ka kama mana ka ba mu lada kurakuran mu kuma muna roƙonka ya Allah ka yafe mana Allah ka kawo mana zaman lafiya mai dorewa mai albarka a cikin wannan jihar Kano da wannan ƙasar ta Ubangida da sauran kasashen mu na musulmi ya Allah ka kawo mana zaman lafiya mai albarka mai dorewa marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kawo mana lafiya kuma ka samu zama lafiya Allah ka kawo mana lafiya a kan wannan abin da yake faruwa a cikinmu na curuta da ainihin tsangwama da talauci da matsaloli ya Allah ka yaye mana Allah ka mana arzikin komowa da tuba kyakkyawa zuwa gare ka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم